abin da nake so kawai ka manta da zo yanzu ba ga suwai ba ka saki cikin ka mana ka riga ka san a gidan nan ni ce yar gaban goshin alhaji kuma ni ake ji da ni ce shalilan gidan nan to me damuwanka tun daga suwai kuma sannan daɗin daɗa in na baka ta dubu biyu kana da ribar ɗari biyar eh eh ribar ɗari kai yanzu garis guruza kun san da harkan nan ai wannan nama na isan ɗauko naman dubu biyu in sai da shi in samu ɗari biyar haba garis guruza kun san da harkan nan tun wuri ba za ku gaya mana ba ai ba haba kalla <laughs> ai bai kamata ba wallahi kaga sai na fata fai kyale ka je ka gaba da sai da naman hakuri ga hakuri ah, hajiya suwai ana da labarin wai alaji jallo kuwa kin san ni kuwa a ah, sosai mamana kun so ka kuma zan canja ka kai dai kawai ka saki jikin ka ni ka daina wani ɗari ɗari kana baya baya kawai abin da nake so kenan a suwai karɓa zan yi eh tunda dai ana so na ai sai yin abun nan ni ai gaba ɗaya ban san cewa alhaji jallo na da farin jini ba sai irin waɗannan lokuta akwai marijuana marijuana ba kalla wani ce ka gane ne to kai duk garin nan waye bai san kalla mai namun yan gayuwa oke kai ma dama kana yin kana taba harkan nan ne to yaushe ka koma harkan nan ai dama ina yin ta da namun muke ba saja akwai kaya a ƙasa Alhajin Allah da Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhaji Jalla kullum kyau kake ƙara yi. Haka? shi yasa na kira ka don ka zo mu magana auren nan mu kare saboda iya jin ka a waya ya mun kaɗan gaskiya ne <laughs> wato suwai kina kara min karfin gwiwa matuƙa da gaske wato ni abin ne yake ɗaure min kai ni ya kamata a ce ina zabura na Allah Allah ce na ɗauko wannan na kawo gidana amma kuma sai na ga gashi ke ce kike ta faman ƙoƙarin ai sauri ai wai ya al'amarin ne yake ne da Allah da annabi ka san so nake ai auren nan fa a cikin sirri don ba so nake mutane su ga masani sosai ba ina so zan baka shawara saboda ka gaya, baba ya ce a yi maganan komai kafin ya dawo saboda akwai wakilansa to kina nufin kenan a auren namu za a iya yinsa ko da shi baban naku ba nan tunda kin ce akwai wakilai za a iya yi mana tunda abin da ya faɗa kenan ga ba mu da wani matsala to wannan ni ba wani abin damuwa ba ne to amma kin san da ta ne watakila kuna da kyakkyawan shiri da tanadi tun kafin eh, abubuwa su zo to amma ni yanzu yadda nake dan jalauta wannan kin san ina cikin yanayi eh, ni tsohon dukiya ne tabbas to amma kuɗaɗe na fa sun shiga wani hali duba da irin yanayin karyewa ta tattalin arziki abubuwa ba sa samuwa yadda ya kamata to shi isa nake ganin kamar idan aka ce za a yi auren nan kai tsaye haka kamar za a ta yadda zaune tsaye ga jari bai gama tsayawa ba na riga na san kai dai dan kasuwa ne to bayan haka so nake a bude maka account kaga duk sauran kuɗaɗenka za ka je ka zuba su a account to bayan ka zuba su kaga idan alhaji ya dawo zai ga nawa kake da shi kuma zai san nawa ne zai kara maka saboda ganin kwazon ka kaga bayan mun riga mun ya aure to suwai wannan ba karamar shara ba ce kuma ni din da kika gani gaskiya ba yanda ba a da ni ba akan in rika mai da harkoki na su koma banki ni na fi gane wanga ana adana kuɗaɗe na ke fa wato ko mutum ya boye sirrin san aka zo gurin ki ba zai iya ɓoye ba ni gaba ɗaya a firgita nake dole in miki bayani ki gane halin da nake ciki shi alhaji jallo gaba daya ba gidaje ne amma na lura ke so kike ki mai da ni na zamani eh to saboda haka ina ganin wannan abin da kika zo da shi abu ne mai yiwuwa kuma da ni ma zai iya man amfani bi ma'ana wato na sa kuɗi na a banki yadda idan babanki ya dawo zai gani ma ga irin karfin tattalin arziki na yadda za a ƙara min jari ko ba haka ba don ke riƙonki ai sai da kudade masu nauyi ko ba haka ba ya ina za mu shiga ne na ce ka shigo yaya dan Allah ka shigo ko ka soro za mu tafi ya dan sanyi sanyi ah, eh, ni nan din ma wadatar na dai ba zama ne zo yi ba na dai zo in ganki ne to yaya ga kofi din nan naka na kawo maka yaya ka sha a'a bashi a'a bashi bashi bashi yaya saboda me wannan dama naki ne ka miki ni ina da shi da yawa haihuwa ya gidan lafiya kala. madalla dama abin da yake tafa da ni na zo ne akan gaya miki ciwar ki tambayi mijinki za mu je za rijista saboda kima kin ga in kika rijista nan abubuwa su ƙara kankama za mu je kamfanin bf su a buɗe miki kuma account kin gane ko wanda shi dama in aka riga aka buɗe account sai lamba waya kawai kin gane yanda dukkan wasu abubuwa da kike samu za su dinga shiga ciki ba sai kin je ba dukkan wasu mutane da kika samu kika tura su inda ta hannunki suka je to wannan kasan da ake bayarwa na kamashin zai dinga shiga cikin asusunki dinga jin alat eh. kawai haka ba ne abin da ya kamata kenan kawai ki sanar da shi shi ka san shi ba shi da wata matsala tunda dai shi ba kudinsa zai bayar ba shi ba shi da wata matsala inda dan ta nan ne ba matsala to babu komai insha Allah kin ga idan na riga ya nemi ki wannan to insha Allah dukkan wata matsala ina tunanin za ta yi sauki ke ma kin ga zaki tsaya da kafafunki dukkan lokacin da mutanen da kika samu kika je kika tura su kika samu yan kudaden kin ga shi kenan dukkan wasu al'amura ba sai kin roke shi ba ba sai kin ce masa komai ba ko ba haka ba yawa bugu da ƙari kuma shi kike kika san irin laruran da suke damunsa shi ma ki samu ki je a samun masa maganin da larurar da take damunsa kin ga kin taimaka masa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 duk na yi bincike a kan matsalolin da yake damunka to bayan haka kamata yi da duk lokacin da maza ya kamata su yi aure kamata yi su dinga amfani da irin waɗannan magunguna saboda ya wanke musu dattin da yake jikinsu bayan nan duk wani ciwo ko wani matsala da damuwa a tattare da shi to in allah ya rabu da wannan matsala shi yasa ga na maka wannan tanajin kafin auren mu wato wannan shine pure and broken ko wanda ga rubuta jiki Allah ba kuma shi ne tsoho hadda ta tana yiki ba sosai ma shi wannan shine zai daure ni duk wata matsala duk wata matsala ibulungu da sako na jikina ko ina a'a kankat matsala ya kare wato dai so kike a auren nan ina rangada dau da ni in yi tas kuwa suwai <laughs> to wannan kamfani ai alhamdulillah a'a yanzu dinnan nawa ne a lalle abin da za a yi shi gaskiya to wannan ba dama ba ya kawo ka bar kabira a suwai mm-hmm. duk abin da kika ce a yi shi za a yi ai na gane yanzu na ga inda ya kamata in rayu tun yaushe gaskiya kuma ba ba duk abin da kika ce ai akwai kuɗin ba babu ba dama ci ne ba na iya yi to kuma yanzu na gane dalili tunda ni ma har ana iya min alheri to dan me ni ba zan yi ba Dole ka yi mana. Zan yi. Za ka yi. Dawo aka bari ka ga an gwarsuwai. An gwarsuwai. An Ka Kawai daura yau. Ka sha kanshi. Kai bari kai dai. Dawo aka <laughs> bari ka kai gira. Wallahi bari. Suwai. Mm, Alhaji Jalla. Ina ma dai an daura ɗazu. Amma dai ba komai. Ba komai. Za a daura. Ba matsala. <laughs> Shi dama ganin nake ma kamar saboda ba ni da wata 'yar sana'a ce ta kamimi kuma ga dan yi mata tunda shi baya so yi da fito da nashi kuɗin yi da kanshi to idan aka yi hakan kuma hakan Allah da za a samu abin da ake so kuma Allah da zan dora shi akan maganin shi ma kuma har idan ka kawo wasu kuma kin ga harkar wannan kamfanin BF su madam kin ga in mutum ya shige ta kin ga ladabi ne na farko mutum ya samu kuɗi sannan kuma ya samu ladan taimakawa wani ta bangaren samun lafiya ko ba haka bane duk wanda ya taimaki wani har ya samu lafiya Allah zai ba shi lada saboda haka wannan harka ce wacce take a cikin tsuntsu biyu ne da dutse daya Allah ya da za a zan rinka yi kuma hakan ma zai ƙara ƙara ta tunda dama gaskiya shi yana na <laughs> duk haka ne da ake samun matsaloli <laughs> wato gaskiya ne ba a shiga tsakanin miji da mata <laughs> wannan tabbas haka ne to Allah ya sa mu dace amin wato ita rayuwar komai kau da kai ake yi ana mantawa da dukkan wani abu shi aikin alkhairi ba sai ka kula da wannan ya maka ba ko wancan ya maka ba a in dai kai ne yi kawai mutum ya yi shi kai tsaye yauwa to Allah ya samu dace Allah ya samu dace yauwa to shikenan sai abin da kuka yi da shi sai ki sanar da ni to shikenan yayi nagode ma da Allah nagode ma da Allah ka gaida gida Allah ya taimake mu mu tare ne shi ya dawo da shi saboda maganganun da kika mai shi ya dawo da su in ci gaba da sawa sani sani yanzu saboda Allah saboda na yi wa dan mun tare magana akan wannan kayan shi ne yanzu ka ka karbo kana nufin kenan ine mai bita da kullu dukan ka kishiya saboda ya sa kayanka ba haka bane anti na karbo ne in ci gaba da sa su tunda na ga ranki baya so lokacin da ɗauki kayan nan na bashi sawa mhm. sani anya ko kana da hankali kana da hankali da tunani sani ɗan manta zai saka kaya ka karɓo ka ci gaba da sawa ai wallahi ta nake ko da su ɗaya saka a jikinsa ba za ka iya raba shi a jikinka ba domin sai ka ɗauki wata lalura ba anti gani na yi ɗan ai mu ba zai ba mu cuta ba sai dai ba mu magani dan maganin ma ya bamu kin ga bangaren addini karatun alkur'anin nan da karatuttukan yadda za mu koyi sallah da su tsarki da sauran abubuwa duk ya koya mana anti kuma mun ƙare da shi ba ma ni kaɗai ba ke ma kin ƙare da shi shi ya min nasiha ma ya ce irin ringa yi miki biyayya duk abin da kika yi min in yi haƙuri ya kaɗa dukkanin wasu fitinu da aljanu da suke cikin gidan nan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 harkar nan fa da ni za a yi ta oga kalla kalla akwai eh kalla kalla kalla kalla kalla kalla eh, kalla ne tsire haba haba ai na fi son daman harka da irin ku wai wata ai kai tsaya amma dai da za ka shigo eh. ba wanda ya ganka ko dan ka san mu harkar mu in sikirat ake yin ta ai ba matsala yauwa na yawwa ba uga na ba san yadda harkar nan yauwa saboda ka san mu ko wannan ma tsabar raina hankali har da 20 <laughs> kalla kalla da eh, suka gani da suka gani uga ai bari 20 nan na sha na sha ko da dan ruwa ne mai sanyi dubu goma sha uku. Wannan haka yake oga, ai na kai amma karkar nan fa. To yanzu ya kaya. Shi dai ai dole sai an bamu kaya, kamata yi ma a dunkulo mun ai mun dunkule oga. To yanzu babu kaya a gurina amma mu je mu je gida in dauka na baka dan ka san ba a yawo da kaya fa masu yawa fa kalla kalla sai kalla harkan nan harkan nan dole ne a tafi da babur din zamu hau kenan bashin eh, din zamu tafi nan gaba gaba ma ai ban mashi wanda haka yake kai kalla kalla wanda oga guruza ai nan gaba gaba ma eh. eh. kalla kalla kalla kalla kalla kalla anti magungunan da yake kawo min ina sha wanda kike cewa ina shaye-shaye su ne wanda yake kawo min ina sha din na kamfanin a je a duba ka auna ka da na'ura a baka maganin da zaka sha kuma ka warke akan lokaci sani ka biyar soma mana shi dan mutarin a kamfanin sai je ya rijista kwarai kuwa ya rijista da su ne saboda ya tallata magunguna ko ina lungu sako kowa ya sani to ai ni ma ina maganin nan da aka kawo mana gida eh muka rika sha na basir din nan eh to ai na kamfanin ne Allah ya iko kenan kai tsaya ka ji ina hajiya rabi mata uncle na san hajiya rabi to ai hajiya rabin mata uncle ma maganin sanyin kamfanin take sha kuma ta ce ta ji daɗin shi sosai to kin ga anta abin da nake gaya miki ita rayuwar duniyar nan gaba ba a san wanda zai taimake ka ba kai tsaya ina zuwa ina zuwa a nan ma ina jin ko a kicin ɗin ma akwai wanda ta ajiye ba namijinta ne da yake amfani da shi amma ma bai fara amfani da shi din ba da takarda ko na dan duba dan laluba duba duba ko za a samu ka gani kwarai kuwa anti shine na kamfanin ne shi ne mana wallahi shi ne ta za ka kamfanin nasu kamfani ne babba mai inganci ah, babban kamfani ne mana suna da wani reshe fa a amerika fa yanzu wai dan mu tashi can ya samu aiki wallahi anti can ya samu aiki Allahu akbar kuma kin ga albishirinki ni ma ya dauke ni ya ji ya kai ni kamfanin nan zan yi rijista da su kin gani ma na zama dan kamfani sai dai dauki wasu hali hmm? da mata na zuwa lahi in ji ah, anti mata suna zuwa kin ga zaurawa yan mata matan aure ba wanda ba zuwa kuma kwararrun likitoci suke da shi fa ana nufin da ka ce har ma ni zan iya kwarai kuwa yanzu dan Allah dan mutari ya fi gidan nake nan gaba daya ya tafi anti Allah ya sai na gani ban ji dadi ba rashin kyautawa ne wa dan mutari ma din yanzu ban ji dadin ta ba anti kawai za mu bashi hakuri kawai Allah sai ki dan mutari mutumin kirki hmm. ne a shi wallahi wannan maganin ulcer ma ina jin ko da ka ce mu ba ka gaya mun ba eh, maganin ulcer nan ba yanzu ba ga sha ulcer ta ta tafi ba ta komai ya abin nan shi yasa anti rayuwar nan ta duniya almajirai suna da daraja ba za a san suna da daraja ba za a san kuma suna da amfani ba sai sun bar gidan da suke za a san amfaninsu amma mutanen gari sai ta tsagen almajirai kin ni dai Allah na daina gaskiya wallahi na daina ba zan kara fa suna da na'ura da ake gwada mutane kwarai kuwa ba fa wai dan mutane ne zai duba ki ba ɗaukaki zai ya kai ki kamfanin akwai na'ura wacce take auna mutum to na sani kai dai abin nufi a nan ka ce mu gidan dan mutari ya kai ka mm. su kuma za su sa na'ura su gogoda ka su gani daidai da irin lalura da yauwa haka nake nufi sai su dora ka akan magani kuma maganin su na itatuwa ne gaskiya ne ai wannan kamfani kowa ma zai iya zuwa kowa zai iya zuwa ubangiji Allah ya taimaki wannan kamfani amin ai amin anti anti kin gane kenan amin amin sai kai matsala ta ɗaya ce anti wallahi yunwa nake ji to ai dama tun da ka fara shan wannan maganin BS soma dana, ai dole ka ci abinci tun da su dama maganin sa an ce na ulsa idan har Allah ya saka ka fara amfani da shi jiki zai bude komai zai bude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 labari irin labari mana gashi an same ka dumu-dumu je zance ni ni jaru Allah ya ni ina da ke <laughs> wannan ma shari ne da kutun gwila ta mutane suke so su haɗa ni da ke bai kamata ki biya wa mutane ba thank you